يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada ابو ga Allah ɗaukin sarki da ya kawo mu wannan ranar ta 23 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 23 ga watan february shekara ta 2014 miladiya a wannan kar a wannan masallaci masallacin abi ubaida tabnal jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatun littafin al'ibana an usulid diyana na Sheikh malami abul hassan ashari karatuttukan da sun ka gabata dai sun gabata yau malam zai buɗe babi na biyu babi mai magana kan me aqida ahli sunnati wal jama'a bayan ya yi tsokaci ya ɗan batun ruhus, kanun labarai game da me aqida batattu ko yan bid'a yanzu menene kai malam menene aqidarka wanda ita ce kake ikrari kake kira zuwa gare ta kace ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa fada muna ita muji mice ce ita sannan sai ya biyo da raddi game da waɗancan a ra'ayoyi da maganganu da aka danganta ma Allah kuma ya ɗauka muna alƙawari zai wannan baban baban shay'an fa shay'an ina da wannan karatu kila shine karatu na shida ko na bakwai na nawa na bakwai insha Allah albabu thani fi ibanati kauni ahli alhaq was sunnah babe na biyu na bayanin bayyana shelantawa shelanta zancen ahmata zancen ma'abuta gaskiya kuma zancen ma'abuta sunna ahli alhaq ma'abuta gaskiya kuma su ne wa sunnati ai ahalin sunnati wannan shi zai nuna muna karara abul hassan al'ashari ahalin sunna na kuma kan wannan aƙida ta ahalin sunnati wal jama'a ya rasu saboda haka ɗari bisa ɗari salafiyun na ƙuhun na asali sannan kuma zai ja mana hankali duk wanda ka cewa ash'arina alhali ka yana musu wannan aqidar to ash'ariya ta bid'a ya kamishi ba ash'ariya na cewa yana bin abul hassan ash'ari ba sai mu saurara mu jiya waɗanda ka ikirari ka tadda jiyoji game da wasu abubuwa kuma suna kiran kansu ash'ariyawa sai mu ji mice ce aqida ash'ari fa in qala lana yace idan mai fada ya fada gare mu mai magana yayi muna magana yace muna kada an kartum qaulal mu'tazila والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون ودينكم وديانتكم التي بها تدينون idan mai magana ce muna abul hasan ce na yace kad ankartum qawl mu'tazila kun yi musu qawl mu'tazila qawl mu'tazila kun ce ba daidai yake ba a ya gabatar da haka ko ce bid'a na ce bata na ce ya sa mu alqur'ani ya saba mu hadisi kaulin mu'tazilawa wal qadariyya ce kaulin qadariyya shi ma bata na wal jahamiyya ce kaulin jahamiyya bata na wal haruriyya da harurawa khawarijawa kenan ce bata na wal rafida shi'a ce bata na wal murji'a murji'awa kunce kaqidar su abubuwan suka wadi kure na bata na shin to fa'arrifuna qawlakum kun ku sanar da mu mi azancan ku allazi bihi taquluna wanda shine kuka faɗa shi aqida ku ko ina kuna faɗan ta shi attaku wanda yana ta kun sannan miya addinin ku aqidance aqida ku menene kuke da aqida kuka rika shi matsayin addini allati biha tadinuna wanda da shi kuka rika kuna addini da shi shin ku faɗa mana shi allu kamar da shi ana ta shi ahlus sunna ba ko aqida sai mara bai kai sauri yaka a ce bada aqidarka yanzu ya bace komi babu wani kwalo kwalo to gashi qila lau. sai wannan da yace wani haka sai a ce mashi qaulun alladina Kulu bihi zancen mu wanda muka faɗi mu yadda mu imani da shi wa diyanatun na dinu biha addinin wanda muke addinantuwa da shi wanda muka biya Allah da shi na farko التمسك بكتاب ربنا عز وجل riko da littafin ubangijin mu mabuwayi madaukaki farko kenan duk ahalus sunnan da zaka dena bauɗe ma ayat qur'ani a da ayat qur'ani sai ya mata kalikanci sai ya yi kwalo kwalo sai ya ji ta mai nauyi sai ya ji ba ya faɗin ta to ba ahalus sunna bane ba ahalus sunna bane saboda ka na ɗaya farko abu na farko at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla dai kenan na biyu wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu riko da sunna annabi musallaf dama tare suka tahiya na uku wa ma ruwiya an sahabati wa tabi'ina wa a'immatul hadith sannan da aka rawaito ga sahabai da tabi'awa da jagorori malaman hadisi ba shine salafiyar ba kenan daga alkur'ani sai sunna sai zancen sahabbai ko wannan shine salafiya abin da ya tabbata ko ba haka ba wannan shine kuma waɗanda su ne Allah ya yaba kuma shine manhajin ka ga duk abin da za a assasa ma ko a baka ka karika yana cikin kuɗin nan dun su ne Allah ya yaba su ne yace kuma yadda aikin su manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'una السابقون الأولون من wal والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هذا سؤال الله يدك ونشيء الكتاب السنة قول الصحابة والتابعين wannan ke kaulin sabatu wa tabi'ina ba wani abu na ba ba wani ƙari na ba ba wani daɗi ba ko ƙarin ko ƙarin gishi ga haraka ba wani ba son kawai a duka a nuna ma abin nan da Allah ya ce abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai tsammanin bai yiwa bai aikatuwa su sun yi haka dai ka nuna ma ashe abin nan da Allah ce ku yi ko ku bari yana yiwa a yi shi din yana yiwa a bashi don ga wasu sun dabbaka an gani abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam a ah, to annabi na ina mu ina annabi ai wannan kaza kaza kaza ai minan a'a ga wasu irin ka su ma sun dabbaka sun bi umurnin sun nisanci halin shi yana yiwa kenan babu wani kari da aka samu mun ji wannan ya ce wa na hannu da zalika mu'tasimun da wannan muka riko jabau da ittisal wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to wannan shi muka riko to da yake abin yana samun hakti tahiyyar take to amma sai aka zo bayan wucewar sahabbai radiyallahu anhu ajma'in bayan wucewa attabi'una lahum bi ihsan mun san an samu wata jarabawa wanda hatta da wasu malamai daga baya jarabawa tasa fitina tasa sun dan kakkauce ko ko sun faɗi wasu abubuwa ko kurakurai ya bijiro cikin maganganunsu amma yanzu sallah sallan kamar da faɗa hadisi da inganta na cewa ƙarshen bisa kowace shekara shekara ɗari ana samun man jaddidu da ummati amra diniha aka samu abu abdullahi ahmad ibn hanbalin ko ahmad ibn muhammad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a lokacin da aka samu jarabawa aka samu takaddama na cewa duk aqida ahlus sunna wal jama'a waccan wadda sahabbai suke kai wadda tabi'i da suke kai wadda wadan sun ka gabace shi Imam Ahmad cikin a'imma suke kai to aka samu jarabawa aka samu sarakuna ko khalifofi da yake sun saba mu wannan saboda ni saboda tun suna yara an yi rashin sa'a an danka su kan hannun mu'tazilawa da jahamiyawa da yan biriya sun karanta shesu sun sha da su wannan gubar kuma yau da gobe yau da gobe kaddara Allah ta hukunta su ne za su zama khalifofi suna zama khalifofi sai suka nemi su tursa sama al'umma su tilasta ta ta runguman waɗancan miyagun akidu sai cikin rashin sa'a mafi yawa waɗanda dai ba mallamai ba suka bi su 'yan abi a shamiya su ko mallamai aka yi musu barazana da kashi da ɗauri da bugu da hana arziki kuma aka samu wannan jarabawa tattaɓi mafi yawan malaman wannan lokacin wani lokaci lokacin ma'amun da ni da alwatiku da almu'tasim da alwatiku al-ma'amun wanda muka sani ɗanɗan dan rashidu da ya hau mu'tazilina saboda tun yana yaro karatu kuma sai ta mu'tazilawa wanda ya mutu wanda ya wanda ya biyo bayan sa al-mu'tasim billah shi ma mu'tazimi ne shi ma da ya mutu wanda ya biyo bayan sa al-wasiqu billah shi ma mu'tazimi an ga sarakuna guda uku jere da juna a lokacin rikon su sun gana mu al'umma musamman ahlus sunna azaba ba komai ba don suna riko da da ahlus sunna wal jamaa amma sai an ka samu ka'ida Allah da duk an kai fir'auna sai ayi Musa in yau kwata shi ya ce yau babu Allah ko babu kaza sai an samu wanda ka cewa ƙarya haka sai an yi addinin nan da Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi da shi ko ka so ko kaki to sai aka samu Imam Ahmad wannan lokacin Imam Ahmad kusan shi ɗaya katankar shi ɗaya tsayin alif kamar da Bahaushe ka cewa ga wannan kadiyar aka buga aka aka buga aka tankada aka sa gidan yari aka bulale aka yi ni yana nan bai canza ba. wanda hatta da almajirai ne wahalar tasa sun ka gudu a lokacin nan ma kai yi danganta kanka ga ce imama ka ce ɗaliban imam ahmad kai musiba ta same ka shelar bida aka yi wa almajiri imam ahmad ya gane kuri ne a kai imam ahmad an bulale shi har sai da jiki ne duka ya kwakwari aka dama tanka aka watsa mai aka yi mai azaba kai da aka yi mai azaba lokacin da waɗannan sarakuna suka wuce na hudunsu da ya hau yake yana da aƙida ahalin sunnati a ji a zo mai da malamin nan da aka ba wahala kun ce min wani samurai wani matashi a ji a zo mai da shi ko da aka zo ɗan takin lokaci ɗan shekaru ba su wuce gobe ƙirƙirgar hannu ba amma sai da imam ahmad gashi ya yi saboda wahala Hadda an aka kawo shi gaba gari sai da ba kun ce min yaro mata mata shi bai aka yi haka saboda ni saboda ya ga hurhura gaba ne saboda wahala shi yasa lokacin nan daga baya Allah da iko nai sai ya hukunta Imam Ahmad ya zan dole malamai su jinjina mai kuma dole su mai mabaya kuma aka yi sa'ad da aka gama jarabawa ta yi ta wuce Imam Ahmad bai karkace ba bai musanya wani kauli guda ba da ya tabbata a sunna ko a alkur'ani ko a sunna ko a sahaba sannan bai taɓa claiming ko ya iddi'ai ko ya ikirarin yana wata aƙida wadda ta saba mami qur'ani da hadisi bai taɓa yi ba shin sa suka mai da shi imamu ahalin sunnati wal jama'a tun daga lokacin nan Allah ya bashi wannan daraja na duk wanda ka son ya danganta kai ne da ahalin sunnati wal jama'a zai ce yana cikin ɗaliban imamu ahmad sawa'un ya ga Imam Ahmad ko mai gani ba kai hasali ma idan ana tuhumarka da bid'a ko ko da wani abu so aka zo karance kai baka bid'a kana kan aqida Imam Ahmad da an ce dunkule kace kana kan aqida Imam Ahmad ɗari ɗari to shikenan ka ahlus sunna ina fata mu gani da yawa hatta ga malaman hadisi na wancan lokacin da yawa an zubar da hadisinsu an kizgini hadisansu saboda kawai sun saba ma imam ahmad da yawa da yawa wasu mutane da yawa malaman hadisi da yawa imamu ahmad ya tsayi wasu maganganu game da su duniya ta karba saboda ni saboda wannan matsala da an ka samu saboda ni saboda zai yawa aka kiran malami a ce ka ce kaza aqida ahadus aqidar dan bid'a da hawa ce kaza ko a kashe ka sai ya ce kan taqiya saboda ya san imani ne wa kalbuhu muduma innun bil imani ko amma imamu ahmad ya ce ya fa la shi yasa abul hasan al-ash'ari ya kara wannan yace mi yace wa bima kana yaqulu bihi abu abdullahi ahmad ibn hanbal ahmad ibn muhammad ibn hanbal nadara allah wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajazala masubatahu qa'iduna sun qa'iduna wa nahnu kenan yace wa bima kana yaqulu abu abdul abu abdullahi abinda baban abdullahi ka faɗa wane ne ahmad ibn muhammad ibn hanbal sai tsaya masa addu'a kamun ya wuce naddara Allah wajahu yace Allah ka haskaka huskarsa wa rafa'a darajata yace Allah ka ɗaukaka daraja ta wa ajazala Allah ka gwaba gwababa makubata hulada ta to ga abin da ya faɗi mu ma qa'ilu da shi muka faɗi harfan li harfin in ka saba mu Ahmad ka saba muna in ka soki aqida sai ka soke mu in ita ka biya hanyar mu guda to duk waɗanda ka iddiya in ash'ariyawa na zabban mamaki in ba kai an ba suna suka imam ahmad ko kyakyace ko bayyane waya sun ka san bai so kowa a duniya kila sun dan taba karatu sun sani sai su sa so kai kyakyace irin cewa irin dunkule magana a ce duk wanda ya faɗi haka batacce na kuma alhali ba Muhammad kan aqida ta kenan ko ba haka ba sai a ce duk wanda ya faɗi wannan magana batacce na ko ku a faɗi wata kalama wai wai jahilai ai duk wanda aka ai jahilai na ba su san ba ba su san luga arabiya ko ba su san larabci ba ko a ce ba su san qur'ani ba ko a can ba su san wai maslaha ba ai maslaha akai ko ba haka ba ko ko in ka wadi a baka da hikima tun da ka faɗi wannan ai hikima akai ni a hikima abin da suka da hikima a nasu mina hicci shikenan ka suka kara ka karabi abin nan bai daidai ba ya saba musulunci ya saba ma sunna ya saba ma aqida mu Allah sallallahu alaihi amma ka kai kwana wai ka hikima ko ba haka ba sai su yi ta kalamai waɗanda suka ta ko a ce babu hikima ko a ce ai wane bai san maslaha ba ko a wane bai san lugal arbiya ba bai iya larabci ba ko ku a bai girma magabata ko ku irin waɗanga kalamai ba wani abu na ba duka suna koma ga irin waɗannan da ka faɗin kaulin da Imam Ahmad ya faɗa Imam Ahmad kaulin da ya faɗa bai saba ma kaulin attabi'una bi hisanin ba attabi'una bi hisanin shine waɗanda suka bi manzon Allah suka bi sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam manzon sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam su ne ka practical na abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya gwada musu saboda haka idan ka soka sai soka ta yana so har inda baka zato kila an fahimci wannan wanda ku hawawa mahaukaci sai ka ji wata magana don akwai wanda ya faɗi wata magana nan sabbata wai ce ah, wai su suka kawo mana imam kazancin imam muhammad to mu imam muhammad muka biya aqida ce daban tamu daban kama ga aka jahili kin wai aqida ce daban tasu daban kage yawa ya ya manna maka dai tam cewa shi ba ahlus sunna na ba shi dan bid'a na original ko ba haka ba kaga irin kenan jahilan kenan duk wannan sun ka bai so ko sai su kama ci da wasu soke soke Allah ya tsare to mu duk da Imam Ahmad ita muka biya yasa cikin mazahibul arba'a kibar kibarce Imam Ahmad saboda shi dan samu wannan garaba a wannan lokacin ko ba haka ba mhm. wasu duk ba samu nan garaba ba abin yazo zamanin su salon alon gwamnatin bata lalace ba har kiran su aka yi akaramkan mi an kace mi an ka'ida mi addini yace faɗa muna mu aikata ko ba haka ba kaga irin wannan lahiya don sai a ba su wa a wuce ba wata jarabawa amma shi imam ahmad sai ya samu wannan jarabawa sannan ne ya ce wani man khalafa qaulahu mu kuma ga duk wanda ya saba mazance ne shi wa imam ahmad ko to mujanibuna mu yi hannu riga da shi buna mun nisantai mujanaba na ko ba haka ba janaba muka nisanci abu daga junubuna nesa ila an irin wanda kun san wannan junubu na mai janaba wanda in yayi janaba a ma'ana zai yi nisa da ibada ko ba haka ba to daga junubu mujanaba mu mun nisanci duk wanda bai wannan akida mun nisanta wannan kullum ina lalata shi ba kana negotiation da sulhu da maslaha a tahi duka komi banda akida ba ita ba a ciya a rufe tutu a cito in ji ba wushi a'a ba hakan amma duk wata mumma bambancin ra'ayi ga harkar siyasa bambancin ra'ayi ga harkar mu'amala bambancin ra'ayi ga kaza kaza muna iya negotiation abin maslaha a yi percentage ko ba haka ba a yi 50 50 a yi tahiya amma na aqida aqida dai ko dai ka yi ta ko ka bari kenan babu wani abu ko ba a soki ba ta karban mix cis inda tara gaskiya guda bisa taskin ɗari ƙarya ta rubuce duk komi ya rubuce shi su aka wa gudu in ka shekar kana yi kai ni kai ni mi an iyaka ka ibada manzon Allah ko ba haka ba iyaka aikin alkhairi annabi ko ba haka ba amma sai da ya mai wani na in ashrakta la yahbatanna amaluka duk aikin ka zai zuci zai zai zukuce gaba dai fa duk ko kaddara mai wai to annabi an ka wannan kurari da wannan ban tsoro dai kai haka ce wai shikenan a ai ya kamata ai mu san dai kawai kaza kaza kaza ai abu na dai mai sauki mun ka doka abin da sauri to ni Allah yi ko na ce babu Allah ko ko ni Allah yi ko na ce Allah yana ko ina ko ko ni Allah yi ko na ce kaza kaza ni Allah yi Rike ta ce rike to mu to mu wa addini Allah aiki ta ya za a addini to ni addini Allah wanda za a aiki ko wannan ana yaudarar mu kawai yaudarar mu kawai na ake shi yasa dole mu zo mu wanke aqidar sannan mu tsaya kanta in mun mutu kanta walillahi alhamdu haka za mu yi ko ba haka ba kuma in muka ci nasara muka kai labari kuma shi ke nan alhamdulillah ko ba haka ba eh wannan shine kaida amma babu wani matsalar cewa a shishirya a yi shi da goshe shin ai kaza ai kaza yau kai harshe ka ce kana kaza gobe ka ce kana kaza ko ba haka ba shi ka za ku wani shi ahlu sunna na amma social ahlu sunna ko ba haka ba social dan duniya ke ko ba haka ba kai yawa kowa ne na tare da kowa ba na abuna illa tsabagen munafiki na ainihin shi na ba na abuna li'annahu al-imamu al-fadilu saboda shi imam ahmad shi a shugaba wanda Allah ya muhimmanta ko ku alfadul wanda Allah ya ba falala war ra'isul kamilu shi a shugaba kamili wanda bai samu tawaya ba ko bai samu tangarda ba allazi abana Allah bil haqq shi Allah ya bayyana bayyana ya bayyana da gaskiya da shi sai Allah ya tashi bayyana da gaskiya sai ya da cikin halittu ne wanda ka zuwa ya bayyana da gaskiya ko ba haka ba to Allah ya bayyana da gaskiya lokacin da kowa tsoro tsoron kisa ko tsoron dauri ko tsoron hana tattalin arziki ko tsoron kora daga aiki ko tsoron kaza sun sa yayin yayewa addinin Allah yawa sunna Allah kwange to lokacin imam ahmad ya bada ita cikakken basu wa dafa'a bihi dalal da shine Allah ya ture mata wa awdaha bihi minhaj da shine Allah ya bayyana da hanya godabe minhaj ne gashi wa qama'a bihi da shine Allah ya tunje ya cire kama cirewa kamar ka abuna na da sayu ka kama shi ka shirye shirye kwancin kwana ka silga ko ba haka ba har sayun dusu ta fi a ce kama'a to da shi Allah ya cire ya cirewa bid'al mubtadi'ina bidwai an bid'a wa zaiga zaigina da karkata yan karkata karkatatu wa shakka shakina da shakkun ba shakku to Allah ya gama da su fa rahmatullahi alaihi rahama Allah ta tabbata gare min imamin mukaddamin a matsayin yana shugaba abin gabatarwa a matsayin ya bashi lada a matsayin imamu muqaddamin ko wanda shi gaba ana biya wajalilin a matsayin wani gawurtaccen mutum mu'azzamin abin girmamawa wa kabirin a matsayin babba mushaƙin malami mufahamin abin gidadawa Tafkimi ko san ga tajawidi akwai tafkhimin ruwa ko kuma tafkhimi ismul jalala a wasu halin duka ko ba haka ba idan ismul jalala ya zo da fataha ko ko ya zo kaza ya zo kaza ko kun san kishiyarsa a ce a tarkiki to ana umarni da kalimar tafhimi din nan ga mutum a ce fulanun kabirun mufakhamun ko ba haka ba mutum na abin kammamawa kafetaccen ko ba haka ba kafetaccen malami hamshakin malami ko ba haka ba eh to sai a mufakhami kalimar ita tana nuna abin da kake ciki ka girma ga ko menene ana samu kowa ita sai a dibi in yabo ta in suka ko ba haka ba ka sai yanzu sai a ce sariqun mufahhamu ka gare ba ka ga kai ma da kan zaka wasa sai ka ce kasun gurmin ko ba haka ba yawwa kasun gurmin barawo ko ba haka ba amma an ka ce ganiyun mufahhamu sai ka ce hamshaki hamshakin mai kuɗi to in malami na ba ga wurtaccen malami ko ba haka ba Yau wato kabirun mafakam ga wurtaccen malami to duk a yadda Allah ko rahama Allah ta tabbata gare wa ala jami'i a'immatil musulmi wannan shi ne da ta kwarai a wa magabata addu'a ko ba haka ba magabata wato muna nufin malamai waɗanda sun ka share mana hanya ko ba haka ba to yace kun ga ba da ta addu'a ko qur'ani sunna akawalin sahaba ko ba haka ba akan fahimtar salafus salih sunna din da qur'ani din fassara su a fahimtar mabagabatan mu ba fahimtar yan yau ba ba fahimtar yan baya ba fahimtar magabata wadda haka sun ka gabace ta tun can su ne mi al-qurunul mufaddala karmonan na uku khairun nasi qarani thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ko ba haka ba wadda aya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كما هكذا yanzu ya baka ita a dunkule in jama'a, yanzu zai yi ta yanzu gashi hilla fatta sai mu jiya ka kadiba ha gani in ka lalle kana musu ɗaya daga ciki ba a suna hake ba sannan kuma bitali ƙarya kakawa ash'ari ba shi ka biya ba babu ka babu shi wa jumlatin ta takaitin takaicin rancen mu a dunkule An anna rubin billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma ja amin min indillahi mu muna imani mun yadda akwai Allah akwai mala'ikun Allah akwai littafan Allah da manzannin Allah da duk abin da ya zo daga wajen Allah ko ne mun yadda da wannan wannan bai da matsala ga kowa don tun guda an gaba da shi ko eh sai an fashe hakan sannan kwarai yawa yanzu haka kowa na cewa ya da haka wa ma rawahu thiqatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da duk abin da kattun mutane suka rawaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma la naruddu min zalika shay'a ba mu ture komai da ciki duk mun yadda to na fa magana take yadda duka ita da wuya to a ƙara bayani wa laha azza wa jalla ilahun wahidun mun yadda Allah mabuwayi kuma maɗaukaki ilahun abin bauta na wahidun guda la ilaha illahuwa babu abin bauta ta matsayi shi wanda kowa na ya cewa haka sai dai cika ta abba a yi kowa ya ce haka kowa na ce a la ilaha illallahu ko ba haka ba sai dai ba a cika ta ko wanda ka tsanfaro ta tun can tushe ko kuma wanda kawa a wurarsa ehe ana tahiya sai dan jona wani ko mhm, ka san da ka jona wani harka ta lalace yawwa Fardun gudana tilo shi Allah bai da abokin halitta bai bai bai da abokin tarayya shi kadai shi ke fardun samadun kuma kamili wanda aka nufa da bukata na ce muku as-samad ma'anarsa a luga as-sayyidul kamil alladhi yaftakiru ilayhi jami'ul makhluqin shi aka ce mami shi aka ce musamad lam yattakhil sahibatan shi ubangijin nan bai da abokiyar zama ko wace ta ko mata ko irin yawan ka ta zauna ko ba haka ba bai da mata bai da kalwaniya bai da mace tare da shi sannan wala wala balle haihuwa balle a haihu wanda ga al'ada sai da mata aka haihuwa to sai an ka kore ko ba haka ba gaya ta kwana sai an kore wasila tun mi don ka tabbatar da gaya ba ta samu ba wasilar samun ɗa shine mi shine aure ko ku zama da mace to ko wasilar ya ku, ya ku da gareta, ta bale ni bari a samu gaya sannan wa annabi muhammadan aqidar mu annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzonsa ne wannan aqida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kantace mu la tadau la tadawuni la tuquri la tuquruni kama ataratin nasara isa ibn maryam faqulu إنما أنا Abdullahi wa ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله wannan shine ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku ƙetare iyaka kakku kamba mani ku tsallake iyaka ku go ku ku ƙetare gona da iri kamar yadda nasara sun ka ƙetare gona da iri wajen al'amarin musa a ni bawa wajen annabi ana al'amarin isa a ni bawan allah nake amma manzon allah abdullahi ko ba haka ba ga mai kai daraja ya zan allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk sifofin allah ka samu annabi su waɗanda dai allah ke bato da shi irin gaibi irin don shi an kai halitta irin don kaza kaga wuce iyaka na ka wuce shi matsayin abdu ko ba haka in ka ce ka ya san gaibi ka wuce wannan sannan ne sannan kuma kaka kare tashi ka yi fatali da lamari ne ka ɗauki biro kana cin gyaran magana ce ai bai kamata ya ce kaza ba ai ba haka aka cewa ba ai kaza aka nushi ai ba kaza ba ko ba haka ba ko ka ce karyata ba ka kai karyata ya faɗi magana ka ce ba haka aka nushi ba haka aka nushi ai ka ce karyata to taqulu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah ya aiko annabi din nan bil huda wa dinil haq wannan kare mun sha fassara da shari'a da addinin gaskiya shari'a ilimi daidaitacce shine guda al ilmu nafi'u ilmu nafi'u kuma an ka ce kara fassara muna shi an ka ce al huda fassara muna huda sai ka ce al ilmu nafi'u in an ka ce ilmu nafi'u fassara muna ba mu gane ba sai ka ce al alwahayu kuma sai ka ce alqur'an was sunna wannan shi ne. duk abin da ba shi ba shi ad-dalal dinul haqqi al-amalu salih aiki na kware aiki na kware kuma shi ko sharadi biyu gare ko sharadi uku sharadi na farko an ce an yadda kai wannan aiki a matsayin ibada an yadda kai shi yadda in ma ta wajabci ko ta mustahabbanci ɗaya kenan ko sannan na biyu ka yi shi ɗin wanda an ka sha ta a yi shi wanda annabi ya ce a yi don ko an yadda a yi shi an yadda kai an baka hukumi kai azhar yi la'asar kai magariba kai isha kai subahin amma akwai ka'idar sallu kama ra'aytu muni usalli ko ba haka ba an ce yi aikin haji wa atimul hajji wa umrata lillahi ko amma akwai ka'idar khudu'anni manasikakum kai ko kasa kasa an ce kai arwalla amma akwai ka'idar man tawadda'a nahwa wudu'i hada duka waɗannan saboda haka na farko an ce yi. na biyu sannan ka yi wuta ba'a kai daidai da wada an kace a yi sannan na uku ka yi shi don Allah shi kaɗai ikhlasu billahi ta'ala ka sa shirka ba shirka ko babba ko karama karama mun sare yake nan ko to duka to shine dinul haqq addinin gaskiya wa annal jannata haqqun muna da imanin aljanna gaskiya ce wan nar haqqun wuta gaskiya ce nan kire ashariya mu na kasar nan ba su da matsala ba mu da matsala da su da wannan sun yadda amma zai zalawa da jahannama ba ta akwai ta ba ta suka yi babu ta sai an zo ranar kiyama a yi ko ba haka ba so sun ka ce ba a ba yanzu shi an musulun da an ka samu idan ku an ka ce ba a ta za a ga cewa to ita ba matsala akwai wata kai yadda din ba a ba ko a yi shi ke wata mai mata ko ba haka ba rashin yadda babu ta to za ka soke wani jigo daga cikin jigoyin addini duk kissa annabi adamu alayhi salam ya shiga aljanna ya haito kaza kaza duk ka rubuce ta duk ka rusa ta baka sani tunda ka ce babu ta ka gani ba lokaci guda shi ko imani aqida sun aka yadda ɗaya da kuma ka yadda to ka haita ba ka haita to shi sa abin muta mu ita ka tsantsan ga al'amari wa na sa'ata kuma alkiyama atiyatu la raiba fiha mai zau mai tahowa ti atiyatu la raiba fiha ba ko kwanko ba tantama wannan radina ga dahariyuna ko ba haka ba mai ya fi wasu fa'al da wannan tun yake bisa ku tsala sun yarda ne sun yarda ana tashi mai yawan sun yarda na tashin alkiyama ko sun yarda illa dai wasu sun yi amai sun lashe sun yarda ana tashin alkiyama amma sun ce tashi alkiyama bai kamata a yi shi hmm, bai kamata saboda a tashi alkiyama a yi to ran rigar da mataki a tashi a yi a yi hisabi eh a gama hisabi a yi a sa aljanna a sa wuta eh to dan ya ka sa ka aljanna sa ka wuta don aikin kware ko mugun aiki ko sai aka ce don aikin kware ko mugun aiki ya haifu ko ni Allah ya shi ko kaga duk sai suka rubuta suka ce to daga cikin hikimomi babu hikima cikin tashin alkiya bai da hikima inda Allah shi ka komi sai ya da hakuri sai ya da kayanci sai ya ga aka musulunci imani kaza duk Allah na to a ƙarshe dai duk abin gare mai dawo ko ba haka ba to ba bai mutu tashi ku zara ba kowa haka ka ci falas ko ba haka ba abin da kai kai sai ku ga kuma su ya mai sun lashe suka ce ni amma dai tunda an ce ana yi ana yi shi aqida aqida ta kwareta wannan shiyasa ibn qayyim al ya mai san musu wajen baiti 40 yana mai san musu raji dai irin wannan za mu zo ga wannan wai sinkas an filosofas na ha, su sinkas na masu saiti daidai ko ba haka ba mhm, wanda sai komi ta yi rizinin nashi ko ba haka ba eh. warra ta kuna filal ya kununa manna bihi kullun min ajabat bi wa anna sa'ata atiyatu la riba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur ana arna musan ka hera maka ko wanda suka ce ayin tafsiri ko ba haka ba eh eh ya ayyuhal ladina kafaru ya kuka hera maka ko wanda ka hairar najeriya shi ne ko eh su sun kare da tashi a kiyama ko mun sani ai ana a tashi bayan sun sun sun sun sun zan karan bayan kaza bayan kaza to mun mun yadda ana yi tunda Allah faɗa ana yi ana sa lamba ko lamba ta baka ta shidda wa anna allaha istawa ala arshihi ashariya da aka cewa mu ashariya muke yi Allah yana ko ko ba haka wai su ashariya suka Allah yana ko to kuma ga imamul ashari da aka ce shi aka biya wa anna allaha istawa ala arshi ai sun san ko da imamul ashari ya yi tuntuban harshe yace bai yadda gaba mai tashi ahlus sunna duk wanda bai yadda cewa Allah ala arshi ba ahlus sunna bane kai ishakku kura imani ne ishakku kura imani don karyatar da Allah na madaukakin sarki gaba daya in ma sarahatan ko zimna in ma karara ko dunkule Allah madaukakin sarki akan magana cewa al'arshi ga hinan kama qala ta'ala ar wa 'ala al-arshi mun san ayoyi da suka taho akan wannan tsiga alam ashi sawa wajen aya bakwai ko ba haka nan duk sun taho kan haka nan tun daga arafu da ra'adu da yunusa kayo tahiya su as su al ah. eh, na ketare ɗaha as-sajada ko ina sai an maimaita inna rabbukum allahu alladhi khalaqa sab'a samawati fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al haka ta zuwa arabu haka ta zo mai bi mata a yunusa ko ba haka ba wani ya ce alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al irin ra'adu ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa muna ne da dama gashi wuri bakwai Allah ya koshe duk aka bila za aka yanka so aka aso ai kirari so da aka wani ya ce gaskiya da ko zane ita da koli kudin kama da kudin ya ta ko to so bakwai Allah bai ko ba haka ba so bakwai wanda duk abin da aka son ayi mubalaga game da adadi ne cewa aka yi sab'a marrati ko lakari suka baka ko yan lakani ba suka ba lakani ba inda su ka lakani suka cewa saba maratin ko ba haka ba to saba maratin aka faɗi aka faɗi ar-rahmanu ala rashin tawa sun ce lakani to an kai saba maratin sai ya ci ko ba haka ba to lakani to an kai saba maratin sai ya ci to ai lakani ar-rahmanu ala rashin tawa ya kamata ci ko ya kamata ta ci don Allah ala ana kala arshi an kuma wanda aya faro faro take tana cikin ayoyin da kowa ya san masarata ko yau ko yau kuwa za ka gani yau yaro bai san komai za ka fara koya mai ni larabci faɗa mai waɗannan kalmomi guda uku arrahmanu da ala da arshi da istawa ko ba huduna ba yau yana iya su ko yaro yau yana iya su sannan kuma ba su da ni ba su da gumudi babu kalima abinda aka ce ma kalimatu sa'aba ba kabulan ko ba haka irin waɗanda masu wuya sai an zo ne za su da arrahmanu dai karara take ala karara take al'arshi karara take istawa ma haka kuma yau ka fara koyo larabci ka zama gaba sara don da ma akwai ka'ida a duk inda aka sha gube ko na karin magana ko majazi ko mi ko mi ba a yi ne ga akida aƙida sar take fitowa shi yasa Allah bai wani shagube ba bai wani kwana ba bai wani majazi ba bai wani tashbihi ba su ar ala al-arshi sawa wani lokaci sai ya ƙara gwari gwari inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin duk wadanda duka gano wani ne kana ka ku babu uban da ya wadan ba Allah ko ba haka ba wadanda kalimomi ga su sannan ya ce sun mastawa alal arshi shikenan akwai abin da aka damu kaga wannan duk illa in mutum so ba ta kai har a faɗa haka Ba ta kawai da yake dama Allah ya kaddaru dole sun sun shiga wuta ko dole akwai yan wuta fariqun fil nari wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko to ko ka ci ko ka so mai rabon shiga wata sai ya shiga saboda haka sukutun ka sabke mai qur'ani ya karyatar ko ba haka ba in an kaddar qur'ani da gurubun bari aya bakwai to aya bakwai su tita su kwata ta sun ka amma malaman tafsiri sun ambata mana sun ka ce kowane hizbi hizbi ba juzubi ba hizbi cikin kowane akwai ayoyi masu nuna Allah yana sama masu nuna irin nuzuli ko ko masu nuna irin takawa zuwa sama ko masu nuna shirya al'amari daga sama yau kasa wanda Allah ka shirya shi ko masu nuna kamba aiki ko masu nuna kaza ko masu nuna kaza gaba ɗaya sun nuna sannan kuma bid'a cewa Allah ba sama yake ba bid'a cewa Allah ba sama yake ba ba ta taba faruwa ba lokacin tabi'i lokacin sahabbai ba ta taba ba ko ko kurin baki ba wanda kusa ba amma yi rigima kanta ba duk kowa yadda kowa yadda ha in mutum na son ya ƙara a yadda da shi ya rance irin rantsuwa sai ce ya rance da wanda an bisa lare shi haka da cewa to sai a ce guda ne shi ya kai yaka ko ba haka ba ya riga ya kai kul aqidar dani wannan aqida aqidar da ba a taba samun mutumin kirki da ya ta wanda ya karanta ya wa wannan ayar insha Allah sabaki ba ta ba ta samu ba ko cikin mi ko cikin yaran kiran mabiya annaba ba a samu ba sai ni sai wanda ya yi takaddama da annabi sai wanda shi daban annabi daban ko mai shubha yana yadda da wadda kila fahimta kai sai wanda ya murji idanu ya ɗauki matakin ƙaryatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Imam al-Ash'ari ya ce Allah na sama kuma ko sama ya ƙara bayani ya ce alal arshi ko bai da madogara illa ar-rahmanu ala al-arshi sama yau Allah da duk kace mana dan ashari yake kariya ɗaya za mu ci kariya ɗaya ta ba shara kan ya ba kariya ta shassa Allah ya kai ibn taymiya shekhu salih ibn taymiya yace ashari mutun ahlus sunna ashari ƙungiya bid'a ashari mutun ahlus sunna ashari ƙungiya bid'a hmm. shi sa sai mu yi ta kokarin mun bambanta sai ka ji mutum ya ya zanna yana ta baka balala ashari da darajoji ne da irin ba nan take ba nan take ba nan gizo ka saka ba shin ka ji shi shi an magana ba wai balala ashari ba mai musun balala ashari ba mai musu shi abul hasan ashari ya hada sunna na babu musu shin abin nan da yake kira ka ji shi shi an magana ko ba haka ba wannan babin arrahama Allahu istawa ala al ko kun ga kashi kalma guda ko malam babin kai ne zai can ciki zai mai babin kai ne dalilai akan Allah na bisa al'arshi shi yasa yanzu ba mu cin lokaci na kawo su sai kai ne zai kawo dalilan da na aya da na hadisi da na ƙarfin tuwo hatta da hankalin ga hankalin tuwo ya san Allah na sama Ta bakin malam kabiru gombe ya ce ko dan kokowa a hika sani Allah ko ba haka ba ta ce ko dan kokowa sun ya ɗauka sai ya ce ya nuna ba eh zane ta koshi ko Eh. wa anna lahu wajaha, au kaja Allah na da fuska a ashari da yadda a ashari akida suna yadda da wannan a ashari kungiya ko eh kaga ba su yadda da wannan ba a ashari mutum ahlus sunna ba a ashari dan sunna ba a ashari kungiyar bid'a sun yadda da wannan kuma sai ce ashariya wa anna lahu wajaha Allah yana da fuska bila kai ba sifanta ta ka yadda da ita sifa ce ta Allah wadda ta dace da Allah a lokacin da duk kacce Allah bai da fuska saboda ni saboda ana da fuska da ya kama da makamiti kuma Allah ya ce ba a kama da laisa kamiti bi shirin ko ba haka ba ya duk kasu haka yanzu haka nan cewar da bai da fuska saboda mi saboda makaluki na da wannan siffar ko ba haka ba to shi ka nuna ma cewa ashe ba fuska ta kamili ba ba wajahun da Allah ya kamili ba ya ta kamili ba kai ta makhluki samu Allah shi kai kokarin ka kore ta shi Allah wani wanda yace tashi yace ba taka ba kaga ba ka kore kila an fahimci wannan a kullun duk wanda ka ji yace zai falkake Allah falkake Allah Allah ji Allah falkakewa kila an fahimta zai falkake Allah wai da sifofin makhlukai ayya ya baro karatun farko ya karatun farko dun dama Allah babu wanda bai siffanta kai ne da siffofin makhluqatu balle ka ce ka tsarkake shi ko ba haka ba kun ba wani abu na ba Allah ce da fuska ko sai ka ce a Allah bari mu yi ma gyara baka da ita ko ba haka ba ɗayan biyu ko gyaran larabcin na zakawa Allah ko aƙidar da kai ne bai san kai ne ba ko ba haka shi da zai da zuma ba ina ganin ko babu kahircin da kai haka in kaddi bai ta wanga fuska saboda haka wa anna lahu wajhan bila kaifa kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wannan zai bude bi akan ta wannan ga wani yake duk in yazo za a yi za a kwama can gaba wa anna lahu yadayni eh, babban magana Allah yana da hannuwa biyu faɗa ma kowa yadayni ehe yadayni dole ka tabbatar ma Allah waɗannan kuma wannan shi ka ƙara nuna ma kamar yadda a cikin ibn taymiya yana faɗi cikin littafin ga sifatun wajiba usulul tafsir yace lalle idan an ka tabbatar ma Allah dole ka batta haka nan Allah yana da yadaini ba a tawili ba a taharifi ba a tafili kakka fassara ta da ni'ima ko ko kudura tabarakallazi bi yadihi mulk wannan da iko na ga hannunsa ko iko ko ba haka ba biyadi hilmul wai biyadi wai ba mai ba mai ko ba wa wa na ce hannunsa na tabbatar da hannun ne ko ba haka ba saboda akida ta tabbata biyadi hilmulku wanda mulki yake mulki yake ga ikonsa ko ko wanda yake suka ko su ce yadu ma'anahu al qudrat ko yadu ma'anahu an nimat ko ba haka ba wannan fata ce gashi Allah ya ce kama kala khalaqatu biyadayya biyadayya wani bayani mai dan tsawo da malam yayi anan ba karanta zan yi ba a cikin sifatul lahi na ibn taymiyyah ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala yace akwai wani abu wanda ya kamata mu rika mu bayan haza? tambayi dan bid'a Allah ya baka ya walwale ma daga bangaren larabci ibn taymiyyah yana cewa da yake an ga kawo nusus irin na jahiliya da irin kristosu na larabawa suna waka suna kaza suna cewa alyadu ni'ima ko alyadu hannu kaza kaza a kawo shahadi wani abu kaza kaza ai mulu kai ya ce cikin baiti darbatu ya ce kaza wai ana bayanin Allah ya ce mulu kai ya ce ko yace to da dun mutai bari ma mu ajidin ko ba haka ba a aji hujjar da Qur'ani da hadisin a komawa ga lugadin wanda ita kai imani da ita wannan jadalan na irin haka nan jadalan dun da ya gane dukan duniya ta ittifaki kan Allah ko haka ba sai wanda ya murje ido akan girman kai ba akan hujja ba yace gaba ɗaya cikin duk nususu da aka na jahiliya na na wasu abubuwa na gaba ɗaya tun nususu gaba ɗaya sun yi ittifaki kan cewa ne kan cewa inda ma aka isti'ara na majazi da aka cewa a ce yadu ni'ima duk inda an kan isti'ara ana son ya zan ni'ima ko ya zan kari sannan aka kawo guda ku fahimta sannan aka kawo yadu can ma inda kan istishhadu amma duk inda an kan istishhadu da ma'anar yadu a ce ni'ima ko a ce kudura babu inda aka kawo tasniyatul yadu kuma ya ɗauki ma'anar ni'ima ko ma'anar mai kudura a yi tasniya biyu kun fahimce wa ya yahud yadullahi maghlula sai an ka ce ni karshe ba ba zalla ke sai Allah ce bal yadabu mabsuqatani sai ce yadabu tasniya ko ba yaduhu ba yada alifa tasniya nan ma ayat da mana ya kawo shi abul hasan ashari ya ce min wa khalaqatu bi yadayya hannaye biya ba biya bi ba biya dini a fahimta sai ce duk duniya gaba daya ba ta taba isti'malin tasniya ba akan kudura ko akan ni'ima duk an kai isti'malin tasniya kamar kalimar kalimar yadu ana nuhin al-yadu al hakikiya ba zai ba ko kun gane fassara sai kalubalance ahalul bid'a ina duniya gaba da su kawo mai istishari guda ko baja'il ya kawo baitin ko wayo inda an kai istimalin yadaini kuma ana da kudura ko ni'ima a kawo kuma babu an fahimci wannan da ko shi sa yace ikarar tafiya duk inda an kai tasniya na yad tasniya na yad to ba ya nuni illa yad ba ni ne mato ba ba kudura a fahimta ko akwai wani dan tambihi a gurguje game da sifatun lahi ta'ala akwai wata shubha da yana yiwa a kawo ta ita yan bid'a ba su da ita ba amma sai su sai su hujja shi katanan sifatul lahi sai a ce ni sai a ce akwai al-mu'awwila sannan akwai al-mufawwila ko ba haka ba at-tafwidu sai a ce at-ta'wil a ce wai sifofin Allah ko yakin zarki wai gaba an kasu gida biyu ne wai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'ut tabi'ina da manyan manyan mazahibul arba da suwa da suwa ai ta kan gamo masu sai a ce sun tafi kan ne sun tafi kan at-tafwidu tafwidu suke su ko waɗanda ba su ba suna ta'awilu wannan da haka an ka ce aqidar ka sai a ce wa aqidar sahabbai da aqidar tabi'ina da aqidar wa wa wa wa wai tafwidu tafwidu akai ni at-tafwidu a ce yadda hannu ko ba haka ba wani abu na wata mu san wanda yake ba shi ba hannuna ba amma ba san fassara ta ba wajahu ba a ce a fuska ba huska ta ba wani abu na wanda Allah danganta kai ne da shi sai ka imani da shi ba san wane na ba wai ta kuidiya ke kila an fahimta da suka ce haka duk salafu suke abinda sani a mace haka hatta da ahlus sunna abin ya same su kila an fahimta aqidar manzon Allah aqidar sahabbai babu tafwidu ukkuna akwai mi akwai al-isbat shi da aqidar manzon Allah da aqidar sahabbai da aqidar tabi'una bi ihsan da aqidar ahlul mazahib al-arba'a da aqidar imam ahmad da aqidar ibn taymiya da aqidar ibn qayyim al-jawziya da duk aqidar salafiyya ita ce mi al-isbat isbat ma athbata Allah li nafsihi aw athbata bihi nabiyuhu ba ku taba jin an ce tafwidu ba amma tafyidu ko da an samu su malamai ahli sunna na sun ta yi tafyidu suka yi da haka nan ta lalaja sun ka samu ta takasimi yan bidiya na sun ka hau kila an fahimta a tafyidu a ce wai wajen wani abu na wajen ba mu san shi ba ba a ce huska ba a cewa kaza yad wani abu na ba mu san shi ba ba a cewa hannu kila an fahimta tafyidi kenan su kuma ta'awili wajen ko ba haka ba sai a yi ta'awili a fassara wajen an wancan na cewa bai santa ba ko shi an tafyidu to wajahu sai a ce ni sai a ce ko yadda sai a ce kudura ko a ce ni'ima ko a ce wajahu zati to shi ko shi ya mita awilu saboda haka akwai al-isbat akwai at-tafwid akwai at-ta'wil to da at-tafwid da at-ta'wil kore na bid'ata al-isbat shi ne tabbatacce insha Allah ta'ala nan za mu tsaya khalaqatu bi yadayya sannan bal yadahu mabsuutatan nan za mu tsaya insha bal ka ce ya dawo hannayen Allah ma ba su da tani duna, yana kyautawa da su yau babu satin da ya gabata satin da ya gabata babu tambaya illa akwai wasu takardu guda biyu takarda ta farko ta kunshi shi abinda aka yi ta rubutawa a duk masallatai da ba karatu duk masallatai ga wadanda ta rubutuwa kamar munasaba ta kama ai magana game da wannan sannan amma na biyu dan waya wuce mai lokacin da ina magana kan kungiyoyi na bata sai ne bada misali da kungiyar da gare mu ko ko ta Najeriya ne cikin ce yan kala kato ko ina da kuntuna sai mutum ya ce a shawara ya ba su ko ko kamar yana ganin cewa kala kato bai kamata mu ahlus sunna masu aqida ta kware mu da wannan kalimar ba saboda su in suka ce kala kato akwai wanda suka da kato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su qur'aniyun na wai qur'ani suka yadda da shi wai in kace kala rasulullahi shi suka ce makala kala haka suka yi shi dan waye ji hankali ce bai kamata mu ce musu haka ba ko ba haka ba abin da kai ne ka so ni za mu ce musu yan mai mai ne ko to wato i to shi kenan amma yan mai ne in kuka yan mai ne kun suke a abin duk mai tamkinin so dole ne ya yi ko ba haka ba agent na na kungiyar a Najeriya kungiyar international ce ba ba dan ta Najeriya ta shi mai ne a contract ta an shi. shi ya taho kamar yadda aka zanna aka ba kowane suka agent agent nasu suka rarraba ta ko ina suka tafi asalin ƙur'ani na mun san a inda ta fara asali indiyawa sun ka kafa ta kuma muna tarihin ta kuma na an ka kafa ta kuma an ka ba kowa nashi samin, da kuma nashi jinga da ni da ni mai tasiri kawai an ba shi ya surka da aƙida sai kara a ta da wanda kuma dan gwamaya da wata. ko ba haka ba shi da amurka ce mai tasiri to kankan tsammanin najeriya ɗaya ta A sani ma yan masu tatsi najeriya su jahilai na ko kafin ba su yi ba ko ba haka ba eh don ba san koyi ba illa gargawa na katon zaure ɗaya na ko katon zaure ba na fare son kai ba na Allah da Allah da kila fahimta sai ka ce alqur'aniyuna su ku ahlu sunna na kware sun ce ai bai kamata a danganta su da qur'ani ba don alqur'anu minhum bari'un babu su babu kudin kwadda qur'ani ku dole bi sunna ai da ce mutum dan qur'ani suka ce ai ku sanya ba mabi qur'ani ai mabi qur'ani shine al sunna eh to amma ta ce to ba za mu ce musu ba la suna na suka yi ta ba amma lalle wanda sun ta da yace dan nan lalle haka ne ce wanda suka yi kala kato suna nan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye wannan tambayi na yi yace mu kiyaye a daina faɗin haka nan amma yana da sai mun samu da suna insha Allah eh a ce musu hadisi ko ba haka ba <laughs> to amma hakko ashe ya musu hadisi su da hoton da lawa ya musu hadisi da tariku ya musu hadisi Na'am? Al-aqalaniyun. Eh to ilalle ba to ah, masha Allah za ka jazakallahu khairan. Haka yace yace Malam Jafar kuma na mara ji wannan illa na manta ne. Haka yace Malam Jafar ya ba su al Yan biya hankali. dan abin da Allah ubangiji hankali ubangiji shi don an akalu sai aka aka aula shi da aka kara eh, hankali ubangiji to kila za mu ce bari mu zaka kira su haka Allah ya samu dace سبحانك